حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بس ba أنا تفيها دسو sai da suka isa wani kwari da gidan tururuwa yake a wani wuri a ƙasar Sham, sai wata tururuwa a cikinsu ta ce, Ya ku taron tururuwa, ku shiga gidajenku, kar annabi Suleiman da rundunarsa su hallaka ku, alhali ba su san da ku ba, domin da sun san da ku da ba su taka ku da ƙafafuwansu ba.